sha haushe rayuwar mutane in ba mu gyara but yeah. ne ke rana. I'm sleeping, you donkey. ha. I say I'm sleeping, who are you? Baka jin abin da nake faɗa ne? Na ce ina bacci. Oh. Suleiman ne? Ok, kuma waye ma na ce I'm sleeping. Suleiman ko baka jin turanci? Na ce maka ina bacci. don Allah ki sa wani ki a silent mana haka kada bacci haba irin wannan duka haka ai sai yanke min spinal cord dina ba wajen spinal cord na tashi ki ma ki sa wayan ki a silent mana salamu alaikum salamu alaikum ah. me me ina wuni hajiya shi na wuni hajiya Fudi. Hajiya ce ta turo ta ce zo in kira ku zo ku ci abinci. A'a, ni baran yi breakfast ba fa. Ah, ba breakfast ba ne. Lokacin breakfast ya wuce yanzu abincin rana ne. Eh? Eh? Shi ne baki tashin ne sallah asuba. Ke kin tashe ne? To ya za mu Mun tashi kawai mu je mu sallan ba? To sai mu haɗa da azahar biyar. Jini a lola sai mu je mu ci abinci ko? kake oh sorry da Allah wallahi ban san kai na cewa jaki ba ɗazu wallahi baby gani nan dai ka gani wallahi wata kukan gidanmu ne take azabtar da ni wallahi baby ga kuɗinmu ne gaba ɗaya har yanzu ba ta san taste ina ba wani abinci take mana tana sa daddawa a oh. wannan bakin abin dunkulallen nan wallahi shi take saka yana ta tamin da zuciya na Na don't wari. bari idan na yi na yi brush koda zuwa guda goma haka hmm? suna kira ka alzabi magana da kai hmm? hankali na a tashe yake wallahi Okay, to bari zan kira ka back. Mhm. Mhm. Fati kuka je ne? Ya ya. Dangana? Dan. Wato yau na ga arziki. Wani gida muka je biki. Kana ganin gidan nan kamar da arziki dangana. Na daɗe ina son ta kuma yanzu ka ce za ka aura ma ɗan riga ɗauke da nan aiki ko kula kamar ayo. Matsala ta da kai dangana muna furci. Daga kawai ka na ce na san yarinya ka so na cewa kai kana santa. ta. Yaushe ka taɓa ce kana son yaushe ka taɓa jiya kana gata ka san jin yaushe ne. sanda tun yaushe tun tana karama wallahi nake rike da sanda cikin ta na riga fara aiki ina san da haka dangana to amma ina riga ka furtawa a fili dan waje ina jin ka dan ganin mutuncin ka ban ka san mun kazawa ni ba karamin rashin wallahi wallahi wallahi Allah ba wani magana da ya zan ce ina san yarinya ka ce mun kana so yaushe ka furta a dangana kada ya ka dangana baby ko kayan ne ba su miki ba na kuma gida na canja miki wasu no sweet ba haka nake nufi ba ban gani da ba da na sabon hankalin ya oh thank you so much honey i love you sweet anya kina so na kuwa domin na gaji hankalin ki ya koma kan kazan habba wannan wani irin magana kake yi ina son ka mana sai dai kawai irin ni mutum ce mai son kaza da yawa ina son kaza irin cikin gidanmu muna da kaji fresh chicken amma ba ni da sha'awa kuma ni ba na irin girki ka gane ina son kaza da yawa fa sweet kina son kaza da yawa kin fi son kaza a kan komai har ni kenan na fi son kaza kan ke sweet kaga yanzu kwantar da hankalinka ya isa kai shiru bari in shiga ciki in ce in kama ka ice cream ka sha dan naga kana zufa ka gane a idan na shiga gaskiya suna ga mutum kawo na alright zai ki kawo min laifi tudu ne to ba za ta sabu ba ba za ta sabu ba bindiga a ruwa Shi kenan sai a kyale shi a zuba ma yara ido jama'a sun sangarce sun lalace ba su nan ba su can to ba zai yi ba Da alamu ni dai na ga alaman haka yake so. Haɗijan to ko ba zai samu ba. Ai kowa ya ma ɗauko magana da ba haka take ba. Kuma ba wanda zai ba shi goyon baya akan wannan magana ba zan yarda da wannan ba. Yara sun riga sun girma sun cika sun batse sun zama firɗa firɗa. Eh? Kamar shanun huɗa. Sai aniniya suke kamar wasu dawakai. Eh? Kuma a ce a sa musu ido? Gaskiya ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba bari in ɗauko dai na ku haɓa. ki daina kuka mana ba zai yi ba bari in je in ɗauko gyale da ɗan kwali zuwa zo mu gidan da abin mu same shi mata uku ne aisha yau fa na suka zama tsiyaci aje ni zaman jirafa kusan awa ɗaya. Ko in tafi ne? No, honey. <laughs> Don Allah ka ɗan jira mana. Ka san kazan yana da zafi. Na fi so in ci da ɗan ɗuminta. Haba Fadila, amma saboda tsabar wulaƙanci. Za ki ajiye ni zaman jira kusan awa ɗaya zuwa biyu? Kina nufin sai kin cinye kazar kenan za ki fito mi sallama? Ko na tafi ne? No, no, no, no. Don Allah ka ɗan jira mana. Na kusa ƙarasawa shan kawai nake taunawa. Just bani kawai two minutes. Yanzu nan zan karasa cinyewa. Kai, wallahi wani zan nan da daɗi. <laughs> wallahi sai yanzu na ƙara yadda cewa kana suna. <laughs> hajaji ya aiki alhamdulillah wa ina jin waka mamman landi to mamman landi mamman landi uban gada ba ikon Allah kenan Allah kara miki lafiya hajaji ah. wani baubawan an ne kuma kuka kawo haka cikin gida mai aiki ne ba an ne ba ne musulmi ne musulmi da kar da kar hajiya to musulmi kuma haka da wannan aski a kan shi kamar yagen zakara jama'a iri irin mazan da yake so su dinga zuwa suna neman 'ya'yansu ke 'yan iska yaro irin kan nan sun fi dubu wanda suka zo nan wanda ya kawo gasashen ɗan akuya ma bai samu bare kai daga kawo kaza randan ma wani sa ya zo ma jarkan olga guda biyar buhun magi shida tare da buhun gishiri guda ya koro sa din ya shigo nan ma'ana a gasa shi a bada ba a ba shi ba bare kai da keken da kara yanzu shi kenan kamai da gida wani iri kamar kasuwa kai ka riga ka zama wani iri ka zama huhu lahu huhun ma'ahu a cikin gidanka ba ka isa ka sa ba ka isa ka hana ba ko ajiya shi yaro yana bukatar a dinga ba shi kuduri da ɗan mm, lallai akwai uzuri za ka ga uzuri za ka san abin da nake gaya maka gaskiya ne yanzu mu je waje ka ga abin da ido na ya gane mu me na zuwa waje abu wuce mu je yawwa sannu ka dai wata yaron nan har yanzu kana nan gurin shin wai wajen wa ka zo ma gidan nan ne hajiya wajen aisha ne aisha wajen aisha wajen aisha ka zo amma da wannan shigar dan nan amma ka zo da wannan aski haka a kanka hajiya ai news kenan shi ake yin. yanzu bai ƙara za miki wani ayi suwaga suwaga suna aski kenan rigayi wannan kegen da eh, aka bari eh, a kafa to shi wannan ko to yayi kyau eh, madalla kai mani ya ka ba shi, gudan su kofar ta biyu. A'a, ba abin da ya dame ka tsaya su kuma sai an zo wajen ka. Mani, ka tuna rikon nan na ƙauye. Sanda yana tsaron lambu. Kama mu wannan. yi mai riko abinda ka ce riko riko na ƙauye zahiri kaf ka kace ka bari ya kubce mama Aisha dan komar da kai kai ciki a gidan nan eh, muna da shi albarkacin barira da tabbatar alhamdulillah da dauko mai hajiya albarkashi hajiya to ai ne hajiya me yake so ai masa ai wannan aikin banza ne jama'a yara duk kun kun lalace kun ɗauko al'adun da ba naku ba kun ɗora wa kanku yanzu kai baka jin kunya a cewa irin waɗannan ke zuwa gurin 'ya'yanka Eh. haba dan liti ba shi ba shi ba shi ba shi ba shi ba shi maman aisha eh. wannan kegen da ke saman kanshi zai yanzu nan ka cire shi duka a aske shi ga baki daya ka ka aske na ce kake wani ɗari ɗari kana ja ba ka kiyayi fushi na dan liti ka kiyayi fushi na dan liti ka kiyayi fushi na na gaya maka wallahi in baka cire ba sai ka biya ni nono na da ka sha na gaya maka no daddy no Ah, ah. no no daddy no no no no daddy wannan kuwa daddy wannan kai daddy ji ajiya buɗe kunnanka da kyau ka saurari abin da zan gaya an karan hajjin na baka nan da wata ɗaya ka nemo ma yaran nan mazajen aure ai kana ji na idan ko ba haka ba za ka haɗu da fushi na zan tsine maka albarka kai in ma ba kai haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lafiya tantuwari da ita ba dan liti wai kai wannan wace irin al'ada ce hmm? wace irin ɗabi'a ce ka ɗauko ɗan liti al'adar da ba taka ba ɗabi'an nan ba taka ba ce amma ka are ka yafe ka mai da yara turawa ɗan liti turai ne mai da ni haka sai hakuri wannan ai abun kunya ne zaka jawo mana mahaifinka mutumin kirki ne alhaji har ya mutu bai yi abun wani amma yanzu zaka jawo mana Hajiya, Hajiya, Hajiya, Ni ne mama kaka, ni ne mama kaka, ni ne ni ne mama kaka. Allah ya ji kamar. Allah ya ji kan alacin <laughs> ah, ah, ah, isa isa isa sun ne maka ka afawa ka ai haka ka ai haka ka ai haka ai suna hauka ne ai baban baban na kuke kwaikwayo da kaka to shi kenan mom shi kenan sai a ce mu za a auren da mu ita lokacin ba tana da age aka mata aure ba ita ma mu yanzu sai mun girma sosai sorry, I'm sorry, Yanzu abin da za ku yi min kenan? Wai. Wai. A ba, ba kowa. Me girma Allah? A ni da su ne. dangana dangana arziki yayi Allah ya ba arziki dangana amin dan wani wato ka san wani abu dan wani ni fa da Allah zai sa ya talauci ido na idan wallahi sai na bishi na kure masa gudu in kamo shi in tumurmushe shi in yanka shi kowa ya huta ai ko dangana da za ka yanka talauci da mutanen duniya gab sai sun haɗu sun yi na da an kasa a wuta to ai abun ne yi wa dan wani abun ne yayi wa kullum muke na a wahali mu ne wasu karfi bauta mu wanke mota a laje fito a goge wannan wannan abu ne da za mu samu wata kyakkyawar yarinya yar masu kuɗi ka aura a je a danna mawa kuɗi a cikin bankin ka bayan an danna mawa kuɗi a bankin ka a zo a tara maka motocin ka hau da ka zauna lafiya dangana dangana babban kai a tunanin mu ɗaya da kai dangana ni ma tunani na ke yo to baka ganin gayan nan Ahmadu Walle tun da aure yarinya na yar gidan mai goro shikenan suka sai mushi abin nan gida ne bi ne hawa uku da kuma mota ne kofa uku mota mai kofa uku da jan aiwa dangane na manta kofa hudu gaba biyu baya biyu ya zama hudu kenan ko yau wato haka a haɗa ka da wasu yan kudade masu nauyi a zama ka jari ko da dangane da kada da kada da da Allah kuma sai ka ji gani kuma da Allah da annabi da Allah wannan wani kan ne kuma da Allah. Wani na zuwa maka ne ka dan samu ka daure. Daga ta da Allah dangana. ne. shi shine nake gaya maka hadakar wasu 'yan jari ta miliyan ashirin haka nan kaɗan zuba a asusu ta gani wani yariya ma mai ɗan girman kan na yadda maduman nan ta gidan nan da za ta amince mai aure ta ga aida na shigo gari yanzu haka na motocin nan sun zama nawa ko ko dangana ka gane ma sai dauke ka dan ai ko oh, saboda ga wahalalle ba eh, ni da yake eh, a wahalalle da kare uban wai ce ma za ta aure ka uban wai ce ba ba aure na za ta yi ba ba na mutum daga da ka aji wannan abin da Allah na aji ba namiji bane ni mm, namiji ne sai amma mutsiya ce ai baka da kuɗi a da ya matsiya ta dai dangana ai da ni da kai gaba ɗaya jirgi ɗaya ɗebo mu ko matsiya ta ne dukan ai gwamma ne ma ai ai gwamma ne ai tun dan na dan hanci ko ba dan kuma ko dan hanci na an ta gani ai za dole ta aure ba ko a da maka yanci kama an da kiti ba kare kuwa kana da hanci to kai ka isa ka kira ni mummuna ka dube ni da kyau kalle ne kyau ka kalli biri na kasan na fi ka diri, kuma ko zaɓe yarinya gidan nan zata wallahi sai ta zaɓe ni so ɗari bata zaɓe ka ba an gaya ma hanci shine kyau dan wani dangana yanzu nan ba abin da za ku dinga a gidan da sai magana ta eh wallahi wanki mota muke. wallahi lahi bari dadi ya ga wallahi ni na rami na wallahi ni ba zan yanda ba yanzu abin namu da ke har ya kai yanzu har kin kai ki hada mana wannan gurbin tsakanin mu da wannan yarinya kina sanar da cewa mun san duk irin faran da yake a gidan nan to me nayi kajin da kike sata kina kai wa yake da take zaune a kura shin ba ma gani ne dan wani zo nawa kamata ba adadi ba abin bai kai haka ba ah. to kika je kika faɗa mata ta zo ta ji muna cewa muna santa wai ke san wannan kulirin ma ce wannan halalle ne ma yake san wannan wai wai ke santa yo to wani santa nake santa nake ko kuma abin halin sa nake so ka ji wani zancen banza in ba dan abin nan ba da kan abin halin ka ka ji wani zance kin ji a gaban ki anya ta ne abin halin gidan da yake so wallahi man ta ana an na uwar gulma ah. an na uwar gulma zo zo kake tafi na uwar gulma kika je kika faɗi wannan magana ki tabbatar da cewa gobe sai mun miki kin san yadda ake bude wa bude za a yi a gaban alhaji ga ki ga mu mu gaya masa abin da kike yi na satar tumatir kayan miya dan wali ya kama ki ya fuso ashirin a gidan nan kwarai jam jam shikenan je kidan ai ke a cikin masifa dole ma ki dawo ki zo ya sulhu ki dawo ki dawo nan gurin dawo ki tsaya dawo nan ki tsaya dawo ki tsaya dine dawo ki tsaya ai kyale ta rashin mutunci take ji in kina son sulhun nan ya tsaya abu ɗaya ne kina so hajiya ta ji alaji shikenan ta tafi kicin ga ya mata abin da ta ɗebo mana ya rabon banda mu ci kaza ba kaza ba to talatalo talatalo eh, ba alaji shi kaɗai ake ba mu talatalo a nan gidan wanki ne da juice alhajin kake zagi na shi ne naki ne da zaki hana ɗebo da juice kin iya diba ki kawo mahaifiyarki amma mu ba za mu ci ba wannan shine sulhun kawai saboda bayan hali mm. a kawo mana mu ci asirin ki rufu in ba ki kawo da da da yake sha wanda hajiya take sha wanda alhaji yake sha wanda hajiya take sha wanda alhaji yake sha to shi kenan na zan gurin zaman ku zan zo zuwa an ji yankiya ka san zancen aliya aliya ne eh. kina uwa gulma ka kuma gulma kina uwa gulma amma dai kai banda dai banda dai tunan nan ma fa kamar ta dan fudu malum mana wajen na wannan kullu mun na to ai ita matsalar ta shine ai ka san kashin gudun ta da kasa. eh ran sai da Allah Rabi'u dan wali. Labbaika. Alaika alaika alaini. Alai alai shi alaina alaji. Salisu dangana. An kai da Na ce a cikin ku wane ne ke san Samira? Sai dai kullum wali. Wa wa ni ina haɗin kifi da kaska. Wallahi wallahi alladin ni ban taba tunanin na san ta ba tunda Allah ya halice ni mani azumi na rantsa da kabarin manzo Allah ban taba tunanin na san ta ba sai dai shi dan walidin a tabbe shi a ji ni ban taba furta ga kai da ku nake magana na ce a cikin kuwa ne ne ya ce yana san samira na rantsi da wanda ya halice na wallahi ban taba tunanin na san ta ba na rantsi da kabarin Allah ban taba tunanin na san yarinyar nan wallahi ni dai ba ni dai ba ni bane do a cikin ku babu wanda ya ce yana santa. Eh, eh. babu babu hmm. babu ko kaɗan babu babu mai santa cikin ku wannan zance babu shi ko da a mafarki eh, ko wuri ko babu babu babu babu wallahi ki yi sara da ɗaya daga cikinsu ya buɗe baki ya ce yana sanki cikin dare da tare waliyai sai ga aurenki

ke tsaya tsaya daina kuka wallahi abin da zan faɗa miki mahaifinki da gaske yake ki tattara naki naki ki koma gidan yayarki ki ƙara shahutunki a can allah bai shi da nan ki wuce makaranta idan ba haka ba ina tabbatar miki zai iya aura miki su wallahi kuma dama a cikinsu suna sani Kin ji na faɗa miki ko? Laifi tudu ne Hajiya. Ya kamata duk waɗannan abubuwa ya zama aya a gare ki. Ya kamata abin duniya ya zama na rufin muke da albakimanci. Shin kafin aure ki wane ne ne? ina magana da ke kin shiru na ce wane ne ni kafin aure ki almajirin babana to kin gani shi ne zaki daure mata gindi kawai saboda masu yi mana hidima sun ce suna son ta za su aure ta har suna faɗa akan ta shin wannan abu ya zama wani abin alfahari ba wato a kalmakar lahu burin kowane uba ne da ya kau da 'ya'yansa ta hanyar aure Ne eh, kwarai kuwa na'am to su wayannan 'ya'yan nawa sangarta su ta kai sangarta wai a fito min da wani kwatsayayye amma an ƙi sun shashanci a da ana yanci to in fact ni na ga a matsayin na ubansu na'am inda ka kawo gabar cewar za a taya ni da addu'a in Allah Allah a san wace hanya za a bi wace za ta karkato hankalin mutane hakan su dawo su dubo nan yararawa hakan Allah ne sa a ciki kuma a samu wani intsatse mai hankali wanda ke da sana'a na'am ta ko sai duk sai ba da su hakan to wannan shine za a ci gaba da yin taimako akai alhaji tun da ka gaya mani na'am a matsayina na malami kuma almajiri in Allah da zan yi bakin kokari na wajen roƙon ubangiji abin ba a hannun yake ba yana hannun Allah wannan gaskiya ne insha Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da kai abin da kake nufi alhamdulillah amma mu za mu roƙi Allah da ainihin abokai na malamai da ainihin wanda muke hudda ta malanci za mu roƙi ubangiji ya biya bukata akan kai ka da kake nufi akan 'ya'ya insha Allah ya alhaji Allah ya alhaji Allah madalla ya alhaji Allah a ce haka ke rayuwa me yake faruwa ai ni abu da ya zama ni da ke tambo na tallahi subhanallah haka ke rayuwa me faru jiya ban yi bacci ba daga zuwa neman taimako shi kenan kuma ka zo mu kai bayanin nan dalla dalla kuma sai ka je ka juya min abin da da da da da raga maka menene magana yaran nan mana farin jini hauka ne na ga yaran ma taimaka inda akwai wanda za su zo su nemi yarin yaran nan a san yadda za a yi wai arama kuma da yake wai abin da sai tafi jan canjin magana aka yi sanawa a masallaci me ya yi ne a gidan nan jiya ban yi bacci ba da kutare da guragu maza yara tsofaffi da samari suka cika ofishin dan to ai ne alhajin Allah ni kaina din nan da ka gani na zo gidanka ni ma na kawo kaina ne ta game da maganan yaran nan ana za a kai ma abin da ne ka shi yasa ka zo mu tattauna bari mu je da mu shayya can gurin sai mu ci gaba ba wai maganan damuwa irin wannan ba na ce maka na kawo kaina ne ni ma in sun in na yi musu haka shi kenan sai mu daidaita sa daura mana aure a daidaita mu daidaita daura mana aure ashe an gudu ba su kenan ko ma ni baka fahimci wani abu ba ka dai san ina da gonaki da filaye na wani kaina ka san su ba wanka san su ba to ina sa rai in har sun amince za su aure ni ina iya sai da su za su a su an sai da su in zo wannan abu to kafin ka aure su da kudin filaye da gonaki buran gani in za ka iya rike bengu Yawa! Yawa! lau na gajiya lafiya lau ai ne ba kyauta mun ba alkur'an ba kyauta mun ba haba karfa kan lau haka maka da kai bacci bacci yanzu ba isa ta gida ya koma inda ke san gida a kwata a kake rayuwa daga a taimaka min kuma sai ka je kai ma abin da ba nan ba kuma addu'a kamar yaya a da dai suka jama'a suka zo eh, to kare ta su jami kawai ta eh, eh sabo ba sabo bane eh kawai abin da nace kenan kurin wai ina yaran nan ne suna nan ciki suna ta faman kuka sun ce ka wulakanta su ka ta su ka ci musu mutunci me abin cin mutunci me abin da tawa imagine ni ba abin nan ban yi shi don cin mutunci su su sun sani i love them ina son su fiye da komai a rayuwa burin uba duk inda yake ga yayi wa ɗayarsa mijin aure is that kamar kana cikin zuci. amma lokacin uh, yara wanda suke za su mu matsala uh, in ni na yanki na yi resolving a wani aboki na alhaji babu. ina tunanin za ki san shi kamar kana zuciya na wanda kuka zauna a germany ba germany din of course mm. to ina ga yan hakan shi zai bani kwanciyar hankali zan kira su yanzu in zayyana musu abin da na yanki ta su shi ne na kenan sannan yar bashiki kuma sai in ɗauke ki na gurin ajiya mu je in kare mata bayani dalla-dalla far mata kai dama ba ke wace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta zama mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na jini suke ta ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah ran annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda ka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kanta ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan ki ka ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana